الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى من الجزاء أما بعد أنقوا فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا هدوغ وتر رمضان hijira ta babba ɗan babba farin jaka da annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1447 wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan biyu shekara dubu biyu da da ashirin shida. a wannan masallaci masjidin rahama a kuma wannan wata na rahama mana roƙon Allah ta'ala ta yi mana rahama wanda ya gina wannan masallaci a matsayin wakafi ga iyayensa Allah ka ji kansu Allah ka yi musu rahama Allah ka sa su huta duk wanda yake da kuduri irin wannan Allah ka bashi damar yi don tsarkin sunayensa wanda bai samu dama ba kuma Allah madaukakin sarki ya shi ladan niyya wannan shine majalisi na biyu kamar yadda muka yi alkawari da ka yan uwa za su yi haƙuri insha Allah zuwa gobe za a buga wannan littafin ya zamanto kowa yana da shi wanda ya shafi sunan littafi shine ramadanu wato watan ramadan wata ne da ake yanta mutane daga wuta Allah ka sa mana cikin waɗanda za a yanta ɗin a darasin da ya gabata a wanda littafi da muka tsaya wanda suke da littafin a hannunsu ta hanyar waya za su duba shafi na biyar malam yake cewa fa hada shahru wannan wata khassahu Allahu rabbul alamin Allah ya keɓince shi da khasa'isa bahira da wasu keɓantattun darajoji na alfahari wa anzala fihi al-ayat a ciki ne Allah ya zaɓi ya saukar da ayoyi waɗanda suka fi ƙarfin ƙwaƙwalwar ɗan adam shi yasa yana daga cikin kuskuren da masana kimiyya suke yi da suka gina ilimin kimiyya sai abin da ido ya gani ko hannu ya taba ko aka ji kanshi shi za a yarda da shi a matsayin ilimi alhali akwai abin da ya fi gaba da wannan shine wahayi shi yasa shi kuma Allah subhanahu Ta'ala. haƙƙi ne kawai ya ce maka ya na wahayi amma baka da haƙƙin ya faɗa maka ta wata hanya ya mai wahayi shi yasa hanyoyin wahayin ma da Allah ke zaɓa yi ma annaba ba guda ɗaya ba ne shi yasa da Allah ya tashi sai sa wa annabawa zuciyar da ta bambanta da ta ragowar mutane yana daga cikin isu na annabawa shine idanunsu ke yin bacci zuciyar ba ta bacci shi in annabi ya kwanta abin da zai ya gani a mafarki daidai yake da abin da ya gani uru da uru wannan ba za a iya sanin wannan ba dole sai ta fuskar wahayi yanzu ta fuskar wahayi ne muka gane cewa akwai wata halitta da ake kiranta aljani amma dan adam ai ba ganin su yake ba in ba ta fuskar wahayi ba ba yadda za a iya sanin ya aljani yake da yanayin ya yake rayuwa to sannan waje alallahu rabbul alamin rabbul alamin Allah ya sanya fihi a cikin wannan watan aka samu rukunan min arkanil islam wato min arkanil dinil islam al-azim daga cikin rukunan musulunci guda biyar manya wa huwa siyam shine azumi kama fi hadisi bin umar fi sahihain kama yadda yazo a cikin hadisin abdullahi umar cikin bukhari da muslim anin nabi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah kale ya ce buniyar islam ala khamsin an gina musulunci akan abu biyar shahadatu an la ilaha illallah shaida cewa babu abin bauta da gaskiya an ba Allah ba sannan wa anna muhammadin rasulullah shaida cewa annabi muhammad dan sako ne daga wajen Allah iqamis salati tsaye da sallah wa ita'iz zakati da ba da zakka wal hajji da aikin hajji wa saumin ramadana sai kuma azumin watan ramadana da muke cikinsa a yanzu Wafi shahar ramadana a cikin wannan wata na ramadana ne بعث الله رب na نبيه الخاتم محمدا Muhammadan الله Allah ya zaɓi ya fara saukar da wahayin da zai aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi don ya zamanto cikamakin annabawa. da haka manzon Allah sai ya bada misali yace inna masali misali na da misalin da Allah ya aiko annabawa kafin yi sai manzon Allah ya ce ka masali rajulin bana baitan kaman wani mutum ne ya gina gida fa ahsanahu wa atqanahu fa ajmalahu ya kyautata gidan ya kawata shi fa ja'ala an-nasu yatufuna wa ya'jabuna lahu mutane in suka zo suka kewaye gida sai su ga gida ya gama haduwa illa labinatin fi zawiyatin min zawayahu sai wata kwana da ya kamata a dauko bulo a yaɗe a sa cikin gidan ya gama haduwa sai manzon Allah ya ce fa ana labinatu wa ana khataman nabiyina ni ne wannan bulan da Allah ya sike gini da ni wanda ya gama kyau ni ne cikamakin annabawan da babu wani annabi da zai zo bayana bi risalatil islamil azim da risala ta musulunci babba kuma ilan na kafa yana daga cikin abinda annabi yake banta da shi ba wani annabi da Allah ya taba aikowa zuwa ga duniya gabaki ɗaya sai annabi Muhammad wa huwa khataman nabiyina wa imamul mursalina shine cikamakin annabawa kuma shine cikamakin manzannin da bayan shi Allah ba zai sake turo wani da sabuwar risala ba to ramadanu shahrul itqi minan nari wannan wata da muke ciki na ramadan wata ne da Allah ke yanta mutane daga wuta Allah ka sa mana take malam yace inna ramadana mawsimun shi watan ramadana lokaci ne listijabati du'a da ake karba addu'a wal iski lokaci ne da ake yanta mutane minan nari daga wuta فالنبي صلى الله عليه وسلم شيما ذا الله كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد كما يدير تكين حديث دا الإمام أحمد يرويته وابن ماجه دا الإمام ابن ماجه عن النبي daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci inna lillahi fi kulli yawmin wa lailatin utaqa min Allah a cikin kowane dare da kowane wuni akwai wanda yake yantawa daga wuta fi shahar Ramadan a cikin wannan wata na ramadan wasu da rana wasu da daddare sannan sai manzan Allah yake wa inda da kulle musulmin da'awa sannan kowane musulmi yana da addu'a ya da ha da zai roƙi Allah da ita sai ya ce fayusta jabu lahu in ya yi addu'a kuma za a karɓa shi asali samun wani abu na duniya abinda ba hushe ke ce masa ribar kafa amma yanzu mutane da yawa yanzu inda za a ce kowa a ba shi zaɓi a nan wajen kana da tabbas da ka addu'a duk abin da ka nema Allah zai baka wala mafi yawancin mutane yanzu ba su da matsalar ta wuce kudi ba ka bari eh yasa ga Allah da ya fi kowa sanin waye dan adam yanzu idan ka shigo sallah da ya ce kasantu salata na raba sallah baini wa baina abdi ne tsakani tsakanina da bawa gida biyu da kayi kabbara aka ce alhamdulillahi tunda munajati za ku yi da Allah godiya ta tabbata ga Allah Allah sai ya ce ni abdi bawa na ya gode wa idan ka ce arrahmanir rahim sai ce asna alayya abdi bawa na ya yabo gare ni in ka ce maliki dini, sai ce majjadani abdi bawa na ya girmama ni idan ka ce iyaka na budu wa iyaka nasta'in sai Allah ya ce to hazali wannan dama na wani ni kaɗai, wale abdi ma sa'ala sai kuma yanzu ji abin da ka roƙi ni zan karɓa sai Allah bai bakka ba kai a baka dama ka roƙi abin da ka ga dama kai sai ya tsora ka cewa abin da ka nema shine ihdinas siratal mustaqim da an ce an bar abin a buɗe da ya ce ha hazari wannan nawa ne yanzu roƙi abin da ka ga nawa. ina rantse muku da Allah mutane za su koma neman kuɗi ne shi yasa Allah madaukakin sarki cewa walau basatallahu rizqa li ibadihi la bagaw fil da Allah ya shimfida tsarin ƙasa kowa ya zama mai kuɗi to da ƙasa lalacewa za ta Allah sai ya ce walakin yunazzilu bi qadrin ma yasha Allah yana saukar da arziki ne gwargwadon yadda ya gada yana daga cikin asharatu sa'a nan gaba kamar yadda manzon Allah ya bayani za a samu ifadatul mali kwararar kuɗi dukiya za ta tsawaita dukiya kuma ta yawaita a hannun mutane mutane na ganin kamar alkhairi ne ba alkhairi ba amma ba za ka gane nan gaba sai ka riski lokacin duniya za ta rikici saboda me nan gaba za a kawo duk aikin da kake ganin za ka iya sa wani wala ba za ka sa shi ba sai dai kai ka tashi kai da kanka damin da kake ganin za ka sa shi yayi ka bashi shi ma yana da shi a yanzu idan nan sai da gidana me yasa zan siyan maka da gidan ba saboda kana da kuɗi ba ni ban da kuɗi shi yasa sai in baka gidan in karɓi kuɗi in ina da kuɗin kana da kuɗin me zan yi da kuɗinka yanzu ba ga ƙasa nan ba akan titi in yanzu zan sai da gidana ƙasa kawai za ka jinƙa ka ba nan ba ka gidan to ni ma in duka mana in jinƙa mana ba shi kenan ba eh me yasa tsarin ba zai zama haka ba saboda daga ran da dukiya ta koma hannun mutane kaman ƙasa to shi kenan nan gaba za ka duk wanda za ka iya sa aiki ba zai ba dan abin da kake ganin za ka ba shi shi ma yana da shi saboda haka za ka kai zuwa ga aikin da kake ganin za ka sa wani sai dai ka tashi kai da kanka da ma wanda zai ma ce can da suka ci wannan suka ƙalubalanci Allah laula nuzila hadal qur'an me yasa ba saukar da wannan Ƙur'anin ba ala rajulun min alqaryatayn azim shi akan ɗaya daga cikin manyan mutane guda biyu a makka ga walidu bin mugira a ta'ifa ga urwa bin mas'ud as-saqafi Allah sai ya ce a tambaye su a hannu ya wani rahamata rabbika da suke faɗar haka rahamar ubangiji su suke rabawa a'a amsa ba su ba ne. Allah sai ya ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatar dunya mu muke raba ta a tsarin zaman duniya da aka sai zaman tuwa rafa'ana ba'adahum fawqa ba'adi sai muka sanya wani yana saman wani kai da ba'aduhum dan? ta yadda wani zai iya sa wani ne wani abu saboda wani yana saman wani amma inda annabi ya faɗa ya bada labarin zai faru cewa nan gaba yana daga cikin asharatu sa'a za a samu ifadatul mali kwararar dukiya har sai ka cire zakka ka kai wa mutum kai sallama ya fito ka ce ga kuɗi na kama da ka sai ce eh, to gaskiya ka dan jira da tunani idan ina da bukata ko ban da bukata eh? <laughs> masha Allah ko to kudi mutane za su roƙa yanzu lafazin da annabi ya ji wani yayi addu'a da shi ya rantsi da Allah annabi ya ce na rantsi da Allah ka roƙi Allah da abin da in an roƙe shi sai ya bayar kuma sai ya amsa annabi ya zo wucewa ya ji wani mutum yana karanta Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم kaga shi ne addu'a sai ya roki tsarin Allah daga wuta sannan sai ya roƙi Allah ya bashi aljanna to in yanzu a zo wucewa kana karanta wani lafazi a ce in ka roƙi Allah su ya karɓa? me kake tsammanin mutane za su karɓa? za su roƙa yanzu saboda wannan tunanin na mutane ita matsala ta duniya ta zamanto ribar kafa ce amma asali lahira ya kamata ya zamanto shine tunanin mutane sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musamman ansa mun san irin gudunmawar da suka ba addini sun taɓa zuwa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da niyyar bari su je su kai ne kuka ruwan Madina bai da daɗi. annabi ya addu'a Allah ya canje ruwan daga rashin daɗi ya dawo mai daɗi lokacin da suka zo kafin su faɗi abin da ya kawo su sai manzon Allah ya ce zan shiga gida zan fito kuma na rantse da Allah in na fito duk abin da kuka taho da shi ni kuma sai na roƙi Allah ya muku kuma Allah ya yi in yanzu ne kuka tashi kuka tafi wajen wani ya ce to zan shiga gida zan fito duk abin da kuka roƙa zan roƙi Allah ya muku ya kake ganin za a yi kaga ita ce mushkilar mutane to annabi yana shiga gida kafin ya fito bukatar da suka zo da ita sai aka fara tambayar shi ta jama'a da Allah ruwan nan ba shi kowa ya sha girma ba aka ce eh shi aka sha aka girma me ya mu iyayen ma aka ce ba ko to yanzu ya za a yi sai aka ce abinda za a yi kawai idan manzon Allah ya fito mu roƙe shi bukata ɗaya kawai wace bukata da annabi ya fito ya zauna ya ce ko doka zan muku abinda suka ce wa annabi kawai suna neman Manzan Allah ya neman musu kusanci da shi a kusanci da shi gobe alkiyama ya roƙan musu wannan a wajen Allah abinda suke nema kenan su samu kusanci da Manzan Allah gobe alkiyama wannan bukatar yanzu ita suke so annabi ya roƙan musu to kaga sai Manzan Allah ya ce wa inna kulli muslimin da'awatan ya da'u su fa yustajabu lahu musulmi yana da addu'a da in yayi za a karba to akwai auƙatu. lokutan da shari'a ta ajiye suna da yawa wajen karba addu'a kun ga na farko babu kamar lokacin da mutum yake cikin sujjada sa wani malami ya ce da yawan mutane sukan bar inda ya fi dacewa su faɗa ma Allah bukatarsu sai su fita inda ba dan ya kamata fa su ba sai su yanzu ai an yi ittifaki cewa mutumin da ya shigo sallah ba munajati yake da Allah ba lokacin da kake so kaga wani mai mulki sai ka samu kusanci da kai ga ka gashi lokacin ne ya kamata ka faɗa mai buƙatar ka ko sai ka fita daga fada ka ce bari ka aiko ɗan sako ya faɗi buƙatar kaga lokacin da kake ga ka gashi ko to babu wani guri da dan adam ya fa kusa da Allah irin cikin sujjada shi yasa Allah ya ce wa annabi kalla la tutihu wasjud wa qatari to sanda duk ka samu kanka a cikin sujjada a sallar farilla ko sallar nafila in kana da bukata to faɗa ma Allah bukatar da kake da shi ɗaya kenan sannan na biyu akwai lokacin kiran sallah idan mai kiran sallah ya fara kiran sallah ka bi shi ku gama kai wa annabi salati sai Allahumma rabb hadhihi da har zuwa karshe waɗannan ababen da ake bayan sallah in kana iyawa daga sanda ka gama waɗannan zikirin da suka zo ka tsaya kai ta yin addu'a har lokacin da za a tare kama su yana daga cikin guraren da annabi ya ce addu'ar da mutum zai in mutum ya roƙi Allah ba a mai da addu'a jiya na faɗa na ce mu fahimci Allah yana da wata sunna fa ko ya san kana da bukata shi ya sa ka'ida cewa akwai abin da ba zai yi ba sai an nema zai saboda isassa buwaye gagara misali waye yafi kowa addu'a da nema a gurin Allah ai babu kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to wa'annan suna daga cikin gurare haka lokacin da mutum ya gama sallar nafila ya daga hannu ya addu'a suna daga cikin wuraren da ake karɓar addu'a to wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala yake cewa atakum shahru ramadana manzo Allah yake watan ramadana ya zo shaharun mubarakun wata ne mai albarka ko faradallahu alaikum عليكم صيامه الا يا وجب تامك ازمي تفتح فيه ابواب sama'i ana buɗe ƙofofin sama. wa tughlaqu fihi abwabul jahim sannan ana kulle ƙofofin jahim wa sannan ana ɗauri fihi a cikin samara da tushiyaɗe kan gararin aljanu ana ɗaure su lillahi fihi Allah yana da a cikin wannan watan wato lailatun daren da khairun min alfi shaharin ya wata dubu man hurima khairaha duk mutumin da aka haramta masa alherin wannan daren da ƙadin hurimatu wannan an haramta masa ainihin wato alkhairi mai yawa fa shahar ramadan wannan wata na ramadan da muke ciki fassahullahu rabbul alamin bi khasa'isa bahira Allah madaukakin sarki ya keɓance shi da keɓantattun abubuwa a cikin wannan wata ɗin da aka sai zamanto da ya keɓance shi da ke abubuwa wa an zalafi ayatul mubhira ya saukar da ayoyi wanda suka fi ƙarfin hankalin ɗan adam min ha daga ciki annashahar shahar ramadana ya gafiru Allah rabbul alamin lis fi akhir lailatin minhu Allah yana gafartawa masu azumi a ƙarshen har a ƙarshen daren watan Ramadana walillahi azza wa jalla utaqa'un minan nari Allah yana da waɗanda yake ‘yantawa daga wuta Allah ka samu na cikinsu. Wa zalika kulla lailatin min Ramadana wannan kowane dare na watan Ramadana ana samun wannan ainihin wato a ciki. Sannan wa lissa'imi da'awatun mustajabatun fa an Anas kala yake cewa manzon Allah ya ce salasu da'awatin la turaddu addu'a guda uku ɗin mutum ne ba a mayar da su ma'ana Allah ba zai ƙi karɓa ba. Da'awatul walidi addu'ar iyaye Allah subhanahu wa ta'ala ba zai mai da ita ba sannan wa da'awatu sa'imi haka nan addu'ar mai azumi sannan wa da'awatu musafiri haka nan addu'ar mutumin da yake halin tafiya to da ka sai dai malamai sun ci ita addu'ar nau'i uku ce akwai abin da ka ɗaga hannu ka roƙa Allah ya baka in ya ga dama sai ya baka akwai abin da za ka ɗaga hannu ka roƙa Allah ya baka kai abin da kake nema a baka ɗan ba alkhairi mana sai a ture shi sai a kawo maka wanda ya wanda kake roƙa shi ne bahaushe yake cewa in ya nemi wani abu ya ta addu'a Allah ya bashi sai bai samu daga baya sai samu abin da ya fi wannan sai ka ji ya ce wani hannun ga Allah ma ashe baiwa ne ashe sanda yake neman Allah ya bashi kaza kuma ya dage yake ta addu'a akan wannan abun ba a bashi ba an da wanda yafi wannan ashe wannan abin da yake so a bashi da ba a bashi ba ashe shine alkhairi sannan wani lokaci za ka daga hannu ka yi addu'a akan Allah ya baka wani abu kuma Allah ya karɓa amma ba ta wannan hanyar ba a dai dan manzon Allah ya faɗi cewa ba fa abin da ke tura abin da Allah ke kaddara wa dan adam na kaddara in ba addu'a ba kai kuma ka dage akan wani abu kana ta addu'a Allah ya baka Allah bai zai baka wancan abun ba amma ga shi wata musifa ta taso maka ta karo ka saboda addu'ar da kai ta yi akan Allah ya baka wancan abin addu'ar ba za ta tafi a haka ba sai ture maka wani bala'i saboda addu'a matsalar da za ka taso maka saboda kana addu'a ya kamata kai kariya bakwai sai ta tsaya a targadi saboda addu'ar da ce Allah ya baka wani abu saboda ita Allah ya kuɗi maka wani bala'i an samu sauƙi ko ba samu ba hariya bakwai ya kamata kai saboda Allah ya kuɗi maka masifa saboda addu'ar ka ta fi ƙarfin masifar sai Allah ya kuɗi ta sai a je sai a tsaya akan wannan kaga an samu to da baka yin addu'a fa kaga ai sai da hali to sannan wani kuma zai yi addu'a Allah ya bashi wani abu a nan duniya ba za a ba shi ba amma duk abin da ya roƙa Allah yana tara mai sakamakon sai gobe lahira a bashi sa wani in yi addu'a a bashi wani abu a nan duniya ba a bashi ba in ya ga tarin tirin sakamakon da aka mai a lahira sai ya yi burin ina ma duk abin da ya roƙa an ajiye mai sai a nuna da shi yasa sai malam yake cewa mausimin mafuhun wata ne da aka buɗe shi min a akwai cututtuka wa fuyudata rabbil ardi was samawat da kuma ababan da Allah ke kwararowa na alkhairi a cikin wannan watan da aka shiga ciki na Ramadana da haka sai malam yake cewa to mujibatul na minan nar fi Ramadan me yake ta mutum ya samu yanci a yan tashi daga ya kubuta daga wuta inna asbaba malam yace lallai sabubba wa mujibatul maghfira da ababen da ke wadanta samun gafarar Allah wal iski da ‘yantawa minan nari daga wuta fi Ramadan a cikin watan Ramadana kafiratun dafiya tana da yawa kwarai fi shahar Ramadana a cikin watan Ramadana ne ma'a ma fihi min salati bil qiyami tare da abin da ke ciki na sallah bayan sallah ga kuma a tashi a yi ibada da daddare ma'a ma fihi min siyami tare da abin da ke ciki na kyautata azumi wa min tilawatil qur'an da karatun alqur'ani wa zikri ga ambaton Allah wal judi ga kyauta wal ata shi ma ga baiwa wal birri da nagarta bi kulli ma fihi min al-khisari sai da abin da zaka iya tattarowa na ɗabi'a mai kyau idza ma fu'ilat amma idan aka aikata ta imanan wa ihtisaba ya zama dama kaya aikin akwai imani sannan da niyyar cewa ina neman lada a gurin Allah ya kunu shahru mukaffiran to watan sai ya zama to kankarewa yake yi lima bainahunna lima bainahu wa bain ash-shahr ba'dahu tsakanin watan da watan da ke bayansa kamar yadda manzon Allah ya faɗa cewa as-salawatul khamsu salloli guda biyar kenan idan ka yi sallar asuba zuwa azahar azahar zuwa al'asar la'asar zuwa magariba magariba zuwa isha'i wal juma'atu ila juma'a daga juma'a zuwa juma'a wa ramadanu ila ramadan daga wancan ramadanin da ya wuce zuwa wannan ramadanin mai zuwa mukaffiratu suna kankare ma bainahunna abin da ke tsakanin wannan watan zuwa wannan watan na laifuffuka idan tuni batul kaba'iru amma in aka nisanci manya-manyan laifuka. muna da laifuka guda biyu akwai manya akwai ƙanana shi yasa manzon Allah sai ya ce idan tuni batul kaba'ir in aka nisanci manyan to ƙanana daga sallah zuwa sallah daga juma'a zuwa juma'a daga ramadana zuwa ainihin wato ramadana saboda su manya-manyan laifuka, Allah ya sanya sharaɗi cewa in tajitanibu kaba'ira idan kuka nisanci manya-manyan laifuffukan da matun hauna anhu aka hana ko aka ce ku bari Allah sai ce to na kafir an kum sayyi'atukum kanana za mu kankare muku su in ji Allah kamar yadda ya faɗa cewa alladhina yastanibuna irin ism wal Hisha, illa lamam wayanda su ne ainihin wato ƙananan laifuffuka ɗin. to yana cikin abin da zai sa a yafi ƙananan, akwai waɗannan hanyoyin na abin da ya shafi daga ramadana zuwa ainihin wato ramadana da aka sai zamanto wannan hadisi al Limamin muslim ya ruwai shi min hadisi abi huraira da lafazin mukaffiratun ma bainahunna idza tanaba al-kaba'ir in shi mutum ya nisanta a wacce wayan kafaratun lima hunna ma lam tuksha al-kaba'ir matukan mutum bai lullube ma manya-manyan laifuffuka ba to wannan yana daga ciki shi ne sai malam yace wani hadisi inda muslim fi sayi ramadanu ila ramadana mukaffiratun lima bainahun istinabatul kaba'ir to sai zaman to gaba ta gaba da zamu tashi to wasawmu sababin litakfirud dunubi to shi azumi kuma yana daga cikin ɗin da ke sa wa'annan laifuffukan akan kare maka su a yafi maka su muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yafi mana laifuffukan mu Allah ya gafarta mana kurakuranmu saboda haka mu ci gaba da yi wa kasan nan addu'a matsaloli suna ci gaba da faruwa nan da can ba daina faruwa za su yi ba a gwargwadon yadda Allah maɗaukakin sarki ya tsara ya ga dama mu kuma ba daina neman abin da ke gurin Allah zami ba na rahama ɗin sannan duk yadda al'amura suka zama mutane kasu su ɗeba tsammani daga rahamar Allah subhanahu wa ta'ala matuƙar gyaruwar ƙasa da zaman ƙasa lafiya ne kuma ci gaba ne to kada mu daina neman wannan a wajen Allah subhanahu wata'ala a matsayin ibada gare shi muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ka shiri shugabanninmu Allah ka sa tausayi da jin ƙai da rahama a zukatan mutanen domin in Allah ya ga dama daga ran da ya sa shirya da tausayi da jin ɗaya daga zukatun shugabanni al'umma za ta zauna lafiya kuma duk lokacin da aka ƙara cire tausayi daga zukatansu to al'umma wahala za ta ƙara sha in ka zo ka ce Allah ya tsine musu albarka ka gama tsinuwa da ka kwanta baccin safa ka tashi kana tashi sai ka dace an ƙara kuɗin mai kuma wallahi sai ka siya yanzu bala'in kan waye koma kaga kan wanda ya tsino ya ce Allah ya tsine musu ka kwanta ka yi tsine tsine ka ce Allah ya tsine musu ka koma bacci ba kawai kana tashi sai ka da sanarwa sai ce an ƙara kuɗin mu kaga to shi yasa ɗaya daga cikin hanya da za a ci gaba da yi a ci gaba da yin addu'a Allah ya shirye su duk wani wanda yake aikin da ba daidai ba za ka da ba ran da al'umma za ta zauna lafiya sai randa Allah ya shirye shi ya bari sannan sai a zauna lafiya in za ka yi addu'a wacce ba ta da kyau to kai dunkulalliyar addu'a ke sa ta fuskar shugabanni da annabi zai addu'a sai ya dunkulalliya ya ce Allahumma man waliya min amri ummati shay'an Allah duk wanda ya jibinci wani al'amari na shugabancin al'ummata ya tausasa musu ya ji kansu yi musu rahama Allah ka tausaya musu domin ma wannan addu'ar da annabi ya faɗa amin sannan Allah duk wanda ka ɗora wa nauyin al'umma ya takura su ya sa cikin matsala Allah ka takura mai kaga amin to Allah ya san wanda wannan sifar ta dace da shi shikenan sai ya samu ko kuwa saboda haka muna roƙon Allah ta'ala ya shiri shugabannin mu Allah ya riko da hannunsu ya ɗora su akan daidai wannan ƙasar ta mutum da ba inda za mu rayu sai nan muna roƙon Allah ka gyara mana ita wa'annan matsaloli da suka damu al'umma na can da can na rashin zaman lafiya Allah ka kawo mana ƙarshen su Allah duk wanda yake da hannu wajen rashin zaman lafiyar al'umman nan in yana da rabo na shirya, Allah ka shiryar da shi Allah idan bai da rabo na shirya, Allah ka shagaltar da shi da wata fitinar da al'umma ita kuma za ta zauna lafiya Allah kowa da sa na alkhairi anan Allah ka biya masa Abin da muke din tsoro na shari a mu ko yana kusa da mu Allah ka nisanta mu da abu na alheri kuma Allah ya kawo mana shi kusa